This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan al'ummar musulmi kuma ana kan shirye-shiryen bukukuwan karamar sallah lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba goma ga watan Afrilu, wadda kamar yadda aka je take ranar karamar sallah. Kamar yadda aka saba, bayan labaran duniya za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah, amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Amurka na nuna matsin lamba ga Hamas kan ta amince da wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta tsawon makonni shida a Gaza wacce ta nemi Hamas ɗin ta saki wasu daga cikin mutane ɗari da take rike da su. A gefe guda kuma ita ma Isra'ila ta saki ɗaruruwan Falasɗinawa da ke gidajen yarinta. ta. sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya faɗa manema labarai a washington cewa wannan tayi na hakika ne wanda aka gabatarwa kungiyar ta hamas a ƙarshen makon da ya gabata a birnin alkahira na ƙasar masar da ake zaman sulhu a cewar blinken yanzu ya rage ga hamas ta san matakin da za ta ɗauka kan wannan yarjejeniya yana mai cewa duniya ta zira ido ta ga abin da za ta yi zuwa tsakiyar watan fabrairu hamas ta saki mutum 112 mafi akasarinsu a lokacin da aka tsagaita wuta tsawon mako guda a watan nuwamba yayin da ake tunanin mutum 36 sun mutu ko kuma sun rasa rayukansu sanadiyar faɗan da aka kwashe watanni shida ana yi a gazar dakarun amurka sun ce sun aikawa da ukraine wasu ƙananan makamai da harsashai da suka kwace a hannun sojojin iran yayin da suke kokarin aikawa 'yan tawayen houthi da ke samun goyon bayan iran a yemen kunshin makaman sun hada da ak-47 guda 5,000 da nakiyoyi da mashin mashingon da kuma harsashai da yawansu ya kai 500 duk daga cikin waɗanda amurka ta kwace a wasu jiragen dakon kaya guda hudu a watan mayun shekarar 2021 da watan fabrairun bara a cewar sojojin ƙasar tallafin makaman da amurka ta mikawa ukraine na zuwa ne yayin da ukraine din take kira ga majalisar dokokin amurka kan ta amince da karin tallafin makaman da ta nema the supplemental budget request the president biden has made of congress is urgent uh, and it's imperative uh, sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ke ne ke cewa muna fatan majalisar za ta duba karin kasafin kudin wannan shekara da shugaba biden ya mika mata wanda na bukata ce ta gaggawa kuma muhimmiya tunda yanzu majalisar ta dawo zama shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce idan har amurka ba ta kai wa ƙasarsa ɗauki ba to babu shakka rasha za ta yi galaba a kanta a yakin da ta kwashe shekaru biyu tana yi da ita gwamnan jihar maryland a nan amurka westmo na shirin yin wani zama da mambobin majalisar dokokin kasar don tattauna yadda za a sake gina gadar francis scott keybridge da ta ruguje a watan da ya gabata yayin wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na ap mo ya ce zai zo na da mambobin majalisar don ya fahimtar da su cewa batun sake gina gadar bai shafi wata jam'iyya ba ko kuma kada a saka siyasa a ciki yana mai nuni da cewa batu ne da ya shafi kishin ƙasa a ranar 26 ga watan maris gadar ta francis scott key bridge da ke birnin baltimore ta ruguje bayan da wani jirgin dakon kaya mai suna dali ya karo da ita about two weeks ago a part of our soul fell into the patasco river a part of our landscape gwamna mu kenan yake cewa kusan makonni biyu da suka gabata wani bari na jikinmu da wani muhimmin wuri da ya sa birnin baltimore ya fice ya faɗi hukumomin jihar sun ce wasu ma'aikata da ke gyaran hanya akan gadar sun rasa rayukansu bayan da suka fada cikin ruwa a kokarin da suka yi na tsira da rayukansu a cewar gwamna mo gwamnatinsa ta mai da hankali yanzu wajen ganin yadda za a tallafa wa iyalan ma'aikatan da ibtila'in ya ritsa da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla kamfanonin jiragen sama biyu ne suka soke jigilarsu zuwa magadishu babban birnin somaliya bayan da amurka ta gargaɗi hukumomin ƙasar kan yiwuwar a kai wa birnin hare-hare jiragen kamfanin turkish da na ethiopia na daga cikin manyan kamfanonin da kan yi jigilar fasinja a filin tashin jirage na adin da ke birnin na mogadishu waɗanda suka soke zirga-zirgar su hukumomin kasar ta somaliya sun ce sun yi imanin suke tafiye-tafiyen da kamfanonin suka yi na da nasaba da gargaɗin yiwuwar kai hare-hare da amurka ta yi wasu ma'aikatan jiragen kaki da na ethiopia biyu da suka nemi a sakai sunayensu sun tabbatar da soke jigilar da jiragen su za su yi a gefe guda kuma wani jirgin ruwa dauke da bakin haure daga kasar ta ethiopia ya nitse a yankin tekun djibouti lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum 38 a cewar hukumar da ke sa ido kan masu yin ƙaura ta majalisar ɗinkin duniya wato iom wacce ta ce ta yi nasarar ceto mutum 22 jirgin na kan hanyar sane ta zuwa yemen daga jibuti hanyar da bakin haure suke yawan bi don kaiwa ga kasashen yankin gulf kamar da rotanni suka nuna wannan hanya na cike da haɗura da suka shafi yin karo da masu fatauci ko garkuwa da mutane ko kuma mutum ya fada hannun masu tilasta wa bakin haure shiga kungiyoyin da ke yaƙe yaƙi A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu za ku ɗa gefe guda. Baba Yakubu Makeri ya gabatar mana da gaishe-gaishen sallah. yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid gaisuwar sallah daga fadin duniya ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar aid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar aid salamu alaikum masu sauraro baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku tare da yi muku barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya Allah karbi ibadunmu amin summa amin kuma Allah shi maimaita mana a yau safiyar sallah muna ɗauke da shiri na musamman na gaishe-gaishen sallah daga baki 'yan uwa da abokan arziki mazauna kasashen duniya domin bari mu fara yada zango a nan a amurka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da farko zan isar da gaisuwa ta ga hajiya mama a kano da ta hajiya kubra da surikata baba hafsa a gidan alhaji akawu marigayi allah jikan kanshi da rahama da kanina abdullahi da ibrahim da abubakar da ɗana kamalu da ɗana izil arab da ƙanwata kulwa da hajiya talatu da iyami da jariya da ɗana turidu da alhaji ali akawu da alhaji umaru akawu da antibinta da hawa ali da alhaji nasiru akawu da dr hamza akawu da na alhaji babu mai kudi da 'yan majalisansu da alhaji sha'aibu garba jibiya a kaduna da sheikh umar bin abdullah hausawi imam ashar mansur a makkatul mukarrama da sheikh aliyu rashid makarfi da sheikh jibril arabi a madinatul munawara da dr professor khalid aliyu da sheikh abdulrazak yahaya haifan da sheikh dr abubakar gadon kaya da sheikh alkasin umar shaibu a kano da imam dr bashir aliyu da mai martaba sultan muhammad sa'ad abubakar na uku da alhaji aminu alhassan da matasar kayya da alhaji aminu nasidi ni ne naku alhaji babalo daga nan newark new jersey nake isar muku da gaisuwar barka da sallah allah ya maimaita mana allah kuma ya kawo zaman lafiya a faɗin duniya gaba ɗaya da ƙasar mu najeriya ma'asalam salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ni ne alhaji miftahu abdullahi mai littafi daga nan london ina mika gaisuwan barka sallah na zuwa ga musulmi na duniya baki ɗaya da fatan an sha ruwa lafiya allah maimaita mana allah jikan magabatanmu da farko ina gaida babban yaya na alhaji usman mai littafi daga Kumasi? na gaida alhaji baban yaz mai littafi daga Kumasi? na gaida alhaji mahmud abdullahi mai littafi na gaida hajiya saratu abdullahi mai littafi dukansu daga Kumasi? kuma ina gaida hajiya sadiya abdullahi mai littafi na muku barka da sallah allah maimaita mana daga accra kuma ina gaida alhaji dauda abdullahi mai littafi wadata ina maka barka da sallah allah maimaita mana allah jikan magabatan ina gaida kuma sarkin unguwa alhaji ibrahim kai ma ina maka barka da sallah daga najeriya kuma ina gaida abokina alhaji muntari sanusi dan tata da kano na maka barka da sallah a kaduna ina gaida hajiya moda da mai gidanki dr murtala duka ina muku barka da sallah daga abuja ina gaida abokina alhaji baban gida na maka barka da sallah da alhaji mansur duka da fatan kun an sha ruwa lafiya Allah maimaita mana daga nan london kuma ina gaida shugabanninmu a alhaji sarkin mu sarkin zango na maka barka da sallah da wanka duka baki daya na gaida wazirinka alhaji masahudu na gaida sarkin fada alhaji baban yara amirinmu na masallaci seven sisters ina kuma gaida babban yayana alhaji dulwanu alhassan barau ina gaida alhaji husaini gali da kuma jama'a duka baki daya na kuma gaida yayana alhaji rabiu sarkin dawaki na nan kuma na nan london na gaida dan wana alhaji hadi abdullahi mai littafi alhaji kasim abdullahi mai littafi duka ina muku barka da sallah allah maimaita mana allah sa muka gadin badada salamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sallah sunana labbu ahmadu abdul bukka daga Amurika a jihar new york ina maɗiya na ƙannaina na yannaina barka da sallah union de la famille ina ma baba hashimu baba bebe baba hassan baba dan tsohi baba, ali barka da sallah a birnin kwanni ina mai yanne na alhaji tumullu usman maidanga sani shaduka barka da sallah a birnin kwanni ina ma aunata maryama adama garam hajjara a ingal hajja maimuna a arlit barka da sallah ina ma yata hajja elbaka a maradi barka da sallah ina ma hajja asma'u yata barka da sallah a nyamai da ƙanina alzuma barka da sallah a yamai ina ma abokina alhaji elias barka da sallah a new york salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. kashi-kashi sallah kashi-kashi kashi daɗi kashi kashi kashi na kashi kashi zamani auta national sallah ya kai kowa na jin daɗi e mata ku kwashi rawa don yau ranar jin daɗi sallah ya kai kowa na jin daɗi ko baka da komai mata so ranar murna ne mu karu gaba mu je mu kwashi rawa mu manta da komai mu taka mu je mu mu kwashi rawa eh, eh. ai fa na ce mu karu gaba mu fara mu gyara mu nada mu bar ma masoyan mu su jubilation eh, kuma ta frustration ku yi maza ku ba da information ga mu na mun fito maza da yara duka su iso eh ajiya da za ki zo ki sanar da laji ya ta wando eh, eh. gaba mu je mu kwashi rawa mu manta da komai mu taka mu je mu mu kwashi rawa fa nake mu karu gaba labente labente labente mu karu gaba Allah ne baba mu more mu ta taka mahasada yaro ka bita ka ba shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC bayan mun shakata bar mu ci gaba da kawo muku sakonnin assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci sunana alhaji garba suleiman krako madakin samunaka ina mika gaisuwa na wannan sallah ga mai martaba sarkin musulmi sa'ad abubakar na miƙa gaisuwan sallah na ga profesor ango abdullahi dr dalhatu sarki tafida <clears throat> da alhaji jafaru makarfi da fatan sun yi sallah lafiya mai martaba sarkin zazzau da mai martaba sarkin old muri alhaji abdullahi baba ciroma da sarkin dawakin muri da hakimin didango da hakimin old muri da fatan duk sun yi sallah lafiya da mai martaba madakin zazzau manir jafaru ina miƙa gaisuwan sallah na ga walin kano bashir mahewali ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin lere da mai martaba sarkin samunaka da mai martaba salanken zazzau dr abdulkadir bello salanke ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin kauru <clears throat> ya usman alhaji ya usman da fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin kefi kefin ya musa <clears throat> da cokalin kefi da baba audu tsohuwar kasuwa kefi da fatan duk sun yi sallah lafiya ina gaida limamin bauchi alhaji bala limamin samunaka alhaji na yako ina mika gaisuwan sallah ga limamin lere ina mika gaisuwan sallah na ga janar abdulrahman bello dambazo baradan kano da Janaral muhammad barau retired brigadier general aliyu ahmed retired brigadier general dutsen ma air vice marshal haruna muhammad bidda retired ina mika gaisuwan sallah na ga garba musa turawa da zab aliyu abdullahi makarfi muhammadu sani dan haja ya haya dogara nnpc gombe ina mika gaisuwan sallah na ga umaru da hajiya wani ibrahim suleiman kayan road a kaduna hajiya rakiya muhammadu sani a gyaɗi-gyaɗi kano da hajiya kande saja jumare tudun wadan zaria da duk mutanen gidan alhaji ahmadu Gerleso a zaria da salisu ahmed tsohon chairman zaria local government a tudun wada zaria a kano kuma ina mika gaisuwan sallah na a da alhaji ibrahim usman wudil da kuma iyalinsa da fatan duk sun yi sallah lafiya alhaji ahmadu wudil a tarauni shi ma ina miƙa gaisuwan sallah da fatan sun yi sallah lafiya ina mika gaisuwan sallah ga lubu aliyu mai ɗaki na da umma hajiyayye a miyata allah da duk jama'ar da ke miyata allah da fatan duk sun yi sallah lafiya lawal aliyu hunkuyi tabako zaria ina fatan ya yi sallah lafiya da haɗa'u yaro mai gyaran agogo a samu naka da alhaji musa mai kantin sauki samu naka dan yaro na manta tsamiya sai a kunu duk a samu naka da dan baba mai shayi junaidu murnar galadanci a katsina da alhaji ahmed mashi a katsina aliyu saulawa aliyu sound saulawa ina fatan duk sun yi sallah lafiya sabi isuhu daura da awali muktar zangon daura da mustapha mamman zangon daura duk ina fatan sun yi sallah lafiya da garkuwan kankiya da baba Ah, amin a samu naka ina fatan duk sun yi sallah lafiya allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa lafiya masu mu ku huta lafiya daga alhaji garba suleiman krako madakin samu naka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na muryar amurka mai magana alhaji lukman abbas luke spring daga birnin new york to da farko ina gaida alhaji babakar mi abbas ina gaida lawan abbas alhaji umar abbas da alhaji rufai abbas sallaman gwanjawa kumashi da alhaji sa'idu shaman alhaji isa abbas da alhaji razak abbas daga birnin gusau nigeria da alhaji ali abbas alhaji isa abbas da matan shi ajiya amina ina muku barka da sallah ina gaida alhaji sani suwo sulga alhaji aminu suwo sulga da alhaji baban su suwo sulga ina muku barka da sallah ina gaida ajiya fati abbas ajiya barkesu abbas ajiya belawo abbas da ajiya asiya abbas da ajiya fulera abbas na gaida ajiya nasira abbas da ajiya sadiya abbas to alai shabi kuma na ma gaisuwa barka da sallah muna yi kanmu kuma taziya na rashin da muka yi na ajiya sa'a na gaida alhaji amidu sabon gida alhaji mustapha na gaida alhaji sule lancaster da alhaji audu malikiya da alhaji abibu farakan mai magana alhaji lukman abbas luke daga birnin new york salamu alaikum assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki sunana dr sadiya tijani daga jos mazauniyar siyatu a nan america ina miƙa saƙon gaisuwa na ga iyayena hajiya inna alhaji tijani alhaji murabus mama ladi gaisuwa zuwa ga baba habibu anti talatu anti kubura anti rakiya gaisuwa zuwa ga kakanni na hajiya amina da hajiya gwamma a nan sabon ibadan ina mika sakon gaisuwa na ga yan uwanmu da suke gana umma aburwa sista maryam da anti hamdala gaisuwa zuwa ga eh, iyayena da suke gidan salihu na kande kakata mama kubura hajiya safiya mama nainai onko balalle onko mamuwa onko malam ina muku barka da sallah gaisuwa zuwa ga yayuna um, aminu da naziru da jamilu allah ya kama najeriya kwanciyar hankali ya kama mata saukin tsadar rayuwar nan da ake ciki allah ya taimaki 'yan uwanmu da suke falastin ya yaye musu masifar da suke ciki allah ya taimaka ma musulmai a bakin duniya ga baki daya ina muku barka da sallah assalamu alaikum kada manta wannan shiri ne na gaishe-gaishen sallah daga fadin duniya kuma da fatan kuna jin daɗin wannan shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni ne Hajiya Sa'adatu mai horon 'yan aljanna ma'aikatan Voice of America da masu saurarin Voice of America ina muku barka da sallah. Allah ya maimaita mana Allah ya je kan magabatanmu baki daya ma'aikata na zuriya fm baki daya ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku babana malam ismail imamin ali sunna na ashanti region ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka da almajiranka duka Malam Lukman Zuriya FM da kai da iyalan gidanka da malaman nan baki daya. na muku barka da sallah. Malam Isa Zuriya FM da kai da iyalan gidanka da malaman nan duka ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku. Malam Abubakar Adam ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya malam bin usman najeriya ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya sai da zina ina miki barka da sallah da ke da ma'aikatan nan duk baki daya na zuriya fm yahaya da kai da matanka mama da amaryanka na hadiza da yaran nan duka ina muku barka da sallah abubakar da kai da nana aisha amaryanka ina muku barka da sallah faisal sharif ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku yan uwaye na na gidan baba mai agogo dukkan na muku barka da sallah yan uwaye na na gidan malam abdulsamid yan uwaye na na gidan dagon bawa yan uwaye na na gidan malam hussaini yan uwaye na na yati-yati gidan limamin bari-bari na muku ku duka barka da sallah musulman duniya duka ga gaisuwa na barka da sallah zuwa gare ku baki daya Allah maimaita mana Allah jikan magabatanmu ya nuna mana shekaru masu dama haka. Ni ne hajiya sa'adatu mai huran 'yan aljanna. Allah numana mana badin badada. Assalamu alaikum. Ni ne na ku alhaji lawan alhadda daga nan Amurka. Ina muku gaisuwa na barka da sallah. Hasata ina gaida babana sarkin wangarawan kuma shi alhaji ahmed ibrahim ina gaida mai ɗaki na hajji amidar alhassan dan tankwa ina gaida murjanatu alhassan dan tankwa ina gaida Huzaima Alhassan dan Tankwa ina gaida Maliya Alhassan dan Tankwa ina gaida a Alhassan dan Tankwa ina gaida Suwaiba Alhassan dan Tankwa ina gaida Alhassan Alhassan dan Tankwa ina gaida Bazan Fari dan Tankwa ina gaida Alhaji Ganda ina gaida Alhaji Lukman ina gaida Alhaji Yakubu Joko duka su Amoba ina gaida Bala Chaman da matan Hajiya Adida da Asamawu ina gaida Hajiya Ayin Lafiya Sabon Zango ina gaida hajiya umma abbas ina gaida fati abbas na gaida nafisa abbas ina gaida ramatu abbas dukkan su asaban zango yan 39 ina gaida habibu jones da matan shi hajiya husi asaban zango ina gaida alhaji dantani da matan shi hajiya mama asaban zango yan 4 ina gaida sarkin fawo muntari da matan shi rabin bakali ina gaida alhaji bawa siniya da shi da alhaji akilu 50 da alhaji anas asana ina gaida kanwa na rukayya usman adama duka ina muku fatan an yi sallah lafiya Allah maimaita Allah cikin magabata Allah sa mun yi sallah lafiya Allah kai mu sabon shekara Allah kai mu baɗin baɗin badada a yi sallah lafiya. A jama'a assalamu alaikum mai magana Haji Kadir Ciroma daga nan kasan Amurka ina son yi amfani da wannan dama na zuwa karshen wannan Ramadan da isar ta sakon gaisuwa na ga masoya da makiya da musulmai na fadin duk duniya gaba daya ina gaida sarkin musulmi na north america alhaji yahuza ina gaida sarkin hausawa sannan ina gaida alhaji sidi abdulkadir ibrahim dan soko ina mishi fatan alheri ina gaida sauran yan uwa duka da ke cikin duniya ina gaida yata faiza fa'iza abdulkadir da fatan tana lafiya ina gaida yan uwaye na da abokan arziki musamman akwai amini na masta karimu alhaji baba nayi sannan akwai ah, alhaji bashiru jordan da caman kwashi duka na musu gaisuwa da fata alheri ina gaida tun musulmai na fadin duk duniya duka na musu barka da sallah barka mu da isa Allah maimaita muna Allah kai mu sabon shekara Allah biya mu kowa bukatun shi na alheri insha Allah ni ne kamar da na magana Haji Kadir ma daga nan kasa Amurka da fatan a wuni lafiya da kuma magajiya ajiya bunkasa da hajiya sadiya kure wato hajiya sadiya hafis daga staten island ita ma ina gaida ita insha Allah Assalamu alaikum. kuke je ku zo ku zaga a wutar masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin mu yi sallama da ku, ga saƙon ta'aziyya ga al'ummar masihiyawa musamman ma iyalan marigayi rabaran mamman barkeji na majami'ar Ekwa da ke Sokoto, wanda ya rasu ranar Litini, wanda za kuma a yi jana'izarsa ranar Asabar sha uku ga wata a Sokoton. Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da dangana amin. yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da mu dadi balawai sai kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a ci gaba da bukukuwan karamar sallah lafiya wasu